salatu wassalamu ala rasulillah muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamarsa da amincewarsa ya haɗa mu a wannan yammaci na daren litinin ranar lahadi 18 ga watan jumada al'akhira hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda yake daidai da 28 ga watan hudu a shekara ta 2013 a lissafin miladiyya kuma ci gaba da karatunmu na littafin muktasar min hajji sunan nabawiyya da shekul islam ibn taimiyya yau za mu yi darasinmu na 39 a wannan littafi makon da ya gabata mun tsaya inda shekul islam ibn taimiyya ya kawo mana ayatu almuwala wadda dai rafida suna kiranta ayatul walaya ko ayatul wilaya suke cewa a wannan aya da take suratu alma'ida wadda asalinta allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ne domin hannun muminai wani abu da kuma umarta su da wani abu ta wani bangare din dama kafin nan ya kawo mana hadisin sahihi muslim daga jabir dan abdullahi cewa manzan allah mai da na ambata a makon da ya gabata mun karanta abin da malam ibn tamiya ya kawo mana dangane da hadisin jabir inda manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake ambata cewa la yadkhulu an-nara ahadun baya'a tahta shajara babu wani mutum daya wanda yayi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin bishiyar nan wato ranar bai'atul ridwan wanda zai shiga wuta kuma ya kawo mana maganar Allah madaukaki dangane da cewa ya karɓi tuba ga annabi sallallahu alaihi wasallama da muhajirun da al-ansar ayoyi ne da yake jiro mana da suke tabbatar da matsayin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi musamman manya-manya daga cikinsu su sabiqun al-awwalun al-muhajiruna wal ansar to a ƙarƙashin wannan ne har yanzu ya kawo mana ayar da take wajibta lalle mu so waɗannan bayan Allah kuma cewa su ma a junansu masu son juna ne sai ya kawo mana wannan aya anan ko in ce ayoyi nan ne kuma inda za mu tashi ko inda yake cewa fa athbata almuwalata bainahum wa qala lil mu'minin kuma Allah maduki ya ce wa mu'minai ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al qawma adh-dhalimin فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya jero su ne domin wannan manufa kuma in kana so ka fahimci don me aka saukar da su ko kuma duk wani hukunci da za ka fitar a waɗannan ayoyi to ka haɗa su lokaci guda ka karanta su zaka fahimci me Allah maɗauki ya saukar da ayoyin domin su kuma sannan ka fidda abin da zaka fitar na hukunci ya ce ila kauli har dai inda ya kawo wannan ayoyin da na kai su har na karanta baki ɗaya sannan ya ce wa kala ta'ala allah maɗauki yana cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd su muminai maza da muminai mata sashen su majibinta sashe ne masu son sashe ne masu taimakon sashe ne sai ce fa'athbatal muwalata bainahu mun lura waɗannan ayoyi a cikinsu allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da jibintar juna tsakanin muminai cewa masu son juna ne <clears throat> masu taimakon juna ne wa amarahum bi muwalatihim kuma ya umarci muminai su jibinci 'yan uwansu muminai musamman kuma muminan da yake wajibi a jibince su a so su a kaunace su a kuma sannan a taimake su su ne muminan farko sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ke cewa warrafidatu tatabarra'u minhum wala tatawallahu rafidawa ku shi'a suna barranta da kansu daga waɗannan salihan bayi waɗanda Allah yake yabo almuhajiruna wal ansar suna cewa dukkaninsu bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi duk sun kafirta sai mutum uku ko kaɗan haka wanda duk kun san shi wala tatawallahum kuma ba sa jibinta su ba sa sa su cikin waɗanda suke so sai ce wa aslul muwalati mahabba asalin muwala abinda ake da muwala shine almahabba kauna da soyayya da taimako wa aslul mu'adatil bughd asalin kuma mu'ada ka zama abokin gaba shine ka samu kiyayya wato ka ki mutum akwai kiyayya tsakaninka da shi to sai ce wa hum su ku waɗannan rafida shi a kenan yubghidunahum wa la yuhibbunahum suna kin su ma'ana suna kin waɗannan mutane da aka ce mu so su suna kin waɗannan mutane da aka ce mu jibince su suna kin waɗannan mutane da aka ce mu taimake su wala hun kuma ba sa son su to ne ya ci gaba yake cewa wa qad wada'a a ba'd al na hadithan muftara wasu makaryata sun kirkiro wani hadisi na ƙarya anna hadhihi al-aya cewa wannan ayar nazalat fi aliyin ta sauka ne dangane da ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu lamma tasaddaqa bi khatamihi fi salah yayin da ya yi sadaka da zobinsa a lokacin yana cikin sallah to mana ibn timiya ce wa ka kadhibun bi ijma'i ahlil ilmi bin naqli wannan ƙarya ce a gun dukkan malamai ma'abuta ilimin riwaya shine bin naqli duk malaman ilimin riwaya sun san wannan zancen ƙarya ne wa kazibuhu bayyinun min wujuhin kathira ƙaryar wannan da'awar a bayyana take ta fuskoki da yawa malam ibn taimiyya ba nan ya so ya tattauna wannan matsalar ba ya tattauna ta can gaba tsakaninmu da ita akwai nisa sosai wajen shafi ɗaruruwa za mu zo kanta insha Allah asalin abin da sa ya kawo wannan gun ko kawo wannan ayar nan ba don ya tattauna ta ne akan matsalar cewa shi'a sun yi amfani da ita wajen a tabbatar da imamancin ali ba ya kawo ta ne kawai don bayanin cewa muminai masu son junansu ne masu jibinta junansu kuma allah ya umarce mu mu jibinci waɗancan bayan allah amma kamar yadda mun san malamin ibn timiya da ilimi ya masa yawa ko in ce yana da shi da yawa duk inda ya zo baya kasa faɗin wani abu da zai zo daga baya kuma ya sake ambatarsa saboda muhimmancinsa a can ɗin zai zo nan gaba ya bayani a inda shi ibnul mutahhar hilli ya yi amfani da wannan ayar wajen jero dalilai da suke nuna wajibcin cewa ali ne khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu ta'ala an ali wa an jami'i ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam zai kawo wannan ayar za ta zo kuma za mu ga raddin da martanin da ibnu taymiya zai masa mai fadi kuma mai gamsarwa a ba sai an bashe shi nan ba duk da dai la'alla tsakaninmu da shi nan zai fi shekara fiye da ɗaya kafin mu zo kan wannan wurin saboda yadda tafiyar ta take wajen karatun littafin ba za mu zo wurin banan na wajen shafi ɗari na biyar da wani abu a wannan littafin da ke hannuna za mu daɗe ba mu zo ba amma dai asali abin da dama malamai suke ambatawa dangane da wannan aya su a wurin malaman shi'a sun bayyana cewa wannan ayar ita ce aya mafi girma duk cikin alkur'ani na sha gaya mana ko? duk cikin alkur'ani babu ayar da take da ƙarfi wajen nuna khalifanci da shugabancin ali irin wannan ayar mun ji dai ta ko suna cewa inna ma waliyukum da Allah madauki ke cewa inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون suka ce wannan ayar babu ayar da ta kai ta nuna da kuma tabbatar da khalifancin ali ibn abi talib a qur'ani baki daya malaman su da yawa sun faɗi wannan daga cikin su akwai at-tusi cikin at-tibyan a wannan aya a hakikanin gaskiya su abinda suke hujja da ita ko suke hujja da shi daga wannan ayar shine sababin nuzulin ayar ba ita lafazin ayar ba kun fahimci abin lafazin ayar zan gaya mana mai Allah maɗauki cewa inna ma waliyukum kawai abin jibintar ku wanda ya kamata ko wajibi ne ya zama shine abin son ko abin da za ku jibinta shine Allahu wa rasuluhu wallazina amanu sannan allazina amanu din sai siffanta su allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata su ne waɗanda su muminan kenan su ne masu tsaye da sallah tsaye da sallah kuma suna ba da zakka kuma suna kaskantar da kai shine wa umra ki'u ma'anar ruku'u anan shine tun tunda an riga an faɗi maganar sallah kafin a faɗi zakka don haka wannan wahum raki'un yana magana ne akan hudu'i kamar da za mu zo mu ji ko mun bari nan gaba za mu ji shi a lokacin za mu karanta wancan wuri da faɗinsa to su suna fassara ta yadda suke cewa suna cewa inna ma innama allahu duk da dai ba sa ƙarfafa maganar allahu wa rasuluhu a nan amma suna hararo iya ma'anar ma mai ma'anar innama a adatu hasri mai adatu hasri harafi ne da ake amfani da shi don takaita hukunci lil mazkuri wa nafihu anil maskuti anhu shine ma'anan alhasr a takaita hukunci akan abin da aka faɗa shi kadai a kore shi daga wanda ba a ambata ba ma'ana kamar yadda bahaushe ke cewa kawai in ka ce abu kaza kawai shi kadai ne ma'ana ai ba wani banda shi kenan to shine ma'anar innama innama waliyukum ai wanda kawai zai zama waliyinku to anan sai suka fassara waliyin ba wai abin so abin jibinta ba sai suka ce abin nufi anan waliyi ana nufin wanda ya fi cancantar komai a kanku wanda yake shugabanku mai cancantar shugabanci suka fasara a ah, lafazin wilaya ko walaya a nan suke nufin wilaya ake nufi cewa shugabanci ake nufi duk da malaman luga suna itilaƙin wannan akan wannan amma eh, mashhurin maganar malaman luga in an ce alwalaya ita ce jibinta da soyayya da ƙauna da taimako wilaya kuma shine imama da sulɗa da shugabanci azzajjaj yana cewa yutlaqu hada ala hada ma'ana hatta alwalaya din tana zuwa da kasara wannan ba matsala ba shine rikicin ba amma su abin da suke fasarawa dai shine inna ma waliyukum ai shugabanku kawai to kaga kenan za a ce wa sai a ce Allahu wa rasuluhu Allah da manzan Allah wallazina amanu to sai suka ce wallazina amanu dinnan jam'i ne kuma amma ali kawai ake nufi shi kawai ake nufi saboda me saboda suka ce ana amfani da sababin nuzulin ayar ne me ya sababin da yasa aka saukar da wannan aya shi za a kalla ba wai su yakin ayar ba shi da abinda Allah maɗauki ya faɗa abin jibinta abin son ku shine Allah <clears throat> da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai muminan nan kuma su ita ce kaza to me yasa suka takaita wannan abu kuma ga Ali radiyallahu ta'ala an sun ce abin da ya sa shi ne an ruwaito sun ce wai malaman tafsiri duka sun yi ijima'i sun yi ijima'i haka suka yi da'awar cewa ijima'i ne kamar yadda abdul hussein sharafuddin ya faɗa a cikin almuraja'at muraja'a ta goma sha biyu yake cewa malaman tafsiri kakaf sun yi ijima'i in aka ce ijima'i fa ba mutum ɗaya da ya saba shine ake nufi da ijima'i in gane wannan sun yi ijma'i cewa wannan ayar an saukar da ita ne dangane da ali radiyallahu ta'ala an. me aka saukar wai wata rana ali radiyallahu ta'ala an yana sallah a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani almajiri ya zo bara da ya zo bara ya yi roƙo ya yi roƙo ba wanda ya bashi komai sai ya zo gun ali lokacin ali kuma yana cikin ruku'u yana sallarsa yana cikin ruku'u sai ali radiyallahu ta'ala anhu sai zare zobe da yake hannunsa sai haka ya mika masa shi kuma yana cikin ruku to sai suka ce wannan abin da aka saukar ai wannan abin shine dalilin saukar da wannan aya asalin abin da yasa aka saukar da wannan aya shine a tabbatar da aliyu bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu shine wannan almu'minuna wanda a fassararsu suka ce abin da ake nufi allazina yuqimuna salata sune masu tsaye da sallah wa yu'tuna zakata wa hum raki'una kuma suna bada da zakka suka ce wannan wawun wawul hali ce ai ma'ana suna ba da zakkarsu ne alhali suna cikin ruku'u ma'ana kaga ali kenan da shi ake shine yana cikin ruku'u ya zari zobe ya miƙa don haka kwata-kwata zancen ayar akan haka aka saukar da ita kun fahimci dalilin nasu ko yadda suke gani to amma hakikanin gaskiya ba haka bane na farko wannan kissar karya ce ba a yi ta ba isnadin ta gaba ɗayansa ba ko ɗaya da ya tsira duk da'ifai ne daga da'ifin jiddan sai maudu'i sai da'ifi at-tabarani ya ruwaito riwaya takwas da suke maganar wannan to matsalar su masu bin wannan hanya ta shi'a Allah maɗauki ya shirye su abin da suke ɗauka duk lokacin da suke magana in suna so su kafa hujja ga malaman sunna sai su ce ai gashi nan an faɗa a littafi kaza an faɗa a littafi kaza an faɗa a littafi kaza duba littafi kaza duba littafi kaza shi jahili in ya tashi yana karatu kuma bai san turuqul istidlal ba bai san me ake kafa hujja da shi ba yace ai sun kawo musu hujjoji ma har da littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza ba a je littafi kaza din an buɗa an ga abin da yake ciki ba mun gane wannan ko da kuma an ambata su abin da suke kallo kawai ai dai an ambaci abin a cikin littafin ba ruwansu da cewa abin shi wanda ya kawo din ma ya ingantar ko bai inganta abin ba kan misali wani da na gan shi ya rubutu akan wannan matsalar daga cikinsu ya kawo da ya fara kawo wawa da ya kawo sai fara kawo ibn kathir shi kuma ibn kathir yana cikin waɗanda suka ma bayyana ƙuru-ƙuru cewa wannan riwayoyin la ya shai'un min a babu abu ɗaya babu wani isnadi ɗaya nasu da ya inganta yana nan a cikin ibn kathir to ba za a ɗauko wannan ɗin sai a ce ai akwai dai a ciki to galibi akwai abin tausayi a irin wannan abin za ka tausaya wa mutum saboda ina cewa tausayi ba ina nufin malaman manyan ba da suka rubuta istidlalin wannan amma waɗanda suke karantawar ake yaudara su da cewa akwai dalili a irin waɗannan abubuwa ɗin saboda galibi za ga dama ba su san harkar karatu ba ba su san harkar karatu ko kuma hanyar da ake kafa hujja ba da me ake kafa hujja da abin da baya ɗaukar wani abu musamman a babin usuluddin ba a kafa hujja da abin da sai an je an yi istin wani abu shi da kansa baya nuna abun me nake nufi anan akwai abin da malamai zaka ji suna cewa nassi muhkam da kuma nassi mene mutashabih kun ji ana cewa al-muhkam wal mutashabih ko yawa menene muhkam wal mutashabih muhkam shine duk dalilin da ko aya ko hadisi wadda baya ɗaukar wata ma'ana kuma yana nuni zuwa ga hukuncin da yake nufi ba tare da an nemo wani dalili daga waje ba ya bayyana kurukurun abin da yake nufi wannan abun malamai shi ake nufi da muhkam mutashabih kuma shine nassin da yake ɗaukar ma'anoni da yawa kuma bai nuna muradinsa ba sai an yi amfani da wasu abubuwan daga bayan an rarraba kun gane wani abu in muka bi wannan ta'arifin wannan ayar muhkama ce a babin tabbatar da shugabancin ali ko ko mutashabiha ce mutashabiha ce at-tusi wanda nake faɗi dazu a littafin sa tibyan ya kawo magana akan wannan muhkam din yace duk abin da yake muhkam abin da ake nufi da muhkam shine duk abin da yake dalla alal murad min ghairi dalilin yaktarinu bihi duk abin da yake dullu alal murad yana nuni zuwa ga manufar dalilin maganar ba tare da an yi amfani da wani dalilin daga waje ba shi ake nufi da muhkam in ji atusi a cikin littafin sa tibiyan kaga ashe kenan ya yadda da cewa muhkam daban da mutashabih kuma in muka ɗauko wannan ayar muka ɗora ta a wannan ma'aunin kamar yadda na tambaye kuka faɗa wannan ayar mutashabiha ce ba muhkama ba misali don ku ƙara fahimtar bambanci tsakanin muhkam da shabi su a ƙidar shi'a imamancin aliyu bin abi talib ma'ana kasancewar aliyu radiyallahu ta'ala anhu shine khalifa bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da wani ya shiga tsakani ba sun ce matsayin wannan aƙidar matsayinta ɗaya da nubuwatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bal suka ce ba wai iya nubuwatu muhammadin ba sallallahu alaihi wasallam a'a matsayinsu ɗaya da uluhiyatullahi ta'ala ma'an kar ku ce wai an ce ana nufin ali allah ba shi suke nufi anan ba yawwa ba shi kuma nake nufi ba abinda suke nufi girman matsalar khalifancin ali to girmansa irin girman annabcin annabi ne hakanan kuma girmansa a addini irin girman cewa allah shine abin bauta kun gane abin ma'ana kamar yadda allah tabbas shine abin bauta shi kadai kuma manzan allah muhammad dan abdullahi shine manzan allah sallallahu alaihi wasallama bayansa kuma babu wani manzo to haka matsalar khalifancin aliyu ba da nabi sallallahu alaihi wasallam girmanta da mahimmancinta a addinin musulunci irin waɗancan ne guda biyu kaga in haka ne kuwa dalilin da ya tabbatar da wannan guda biyu haka ya kamata a samu dalilin da zai tabbatar da wannan shi kansa kun gane yanzu in an tambayi kowa daga cikin mu'anan duk musulmi mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tarafi lisanihi da ka tambaye shi menene mafi girman kalma a musulunci dama wannan kalmar zai faɗa kuma wace kalma ce ta fi komai dalili a duniya ita ce la ilaha illallah babu kalmar da take ta fi komai girman dalili da tabbata a ƙur'ani da hadithan manzo Allah sallallahu alaihi irin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi a cikin alƙur'ani akwai la ilaha illallah ƙuru-ƙuru ba buƙatar tafsiri sai ka haɗo ko sababin nuzul ko ka ɗauko wata riwaya sannan ka ce nan Allah ake nufi to ashe shi ne ilahi to ashe kaza babu ko Allah maɗauki ya gaya mana fa'alam annahu la ilaha illallah ko ƙuru-ƙuru wannan take sannan ya faɗi a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum Allah shine wanda babu abin bauta da cancanta sai shi kaga la ilaha illallah nan baka bukatar sai kayi gauraye kayi yawo kayi kwatance ka nemo sababin nuzul sannan ka tabbatar da la ilaha illallah uluhiyatullahi thabitatun bi hadhihi al-adillati an-nasi'ati al-jaliyati al wadhiha ko tabbatar wato uluhiyar Allah ta tabbata da wannan dalilai kurukuru ga suna Qur'ani baka bukata ma ka bata lokaci akan su haka nan ka zo kan manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ƙuruƙuru yake Ga shi nan suratul fati muhammadur rasulullah shi ma ga shi nan muhammad rasulullah ne manzo ne na allah mubtada ne da khabar an gama ba wata jumla ce sai ka je karshe ka nemo cikon ta ba ko muhammadun mubtada rasulullah khabar an gama jumla kun fahimci abin yawwa to sai mu zo kan imamatu ali khalifancin ali radiyallahu ta'ala an a cikin alƙur'anin nan ko in ce mu ɗauko wannan ayar da suka ce babu ayar da ta kai ta dalili ƙuruƙuru ko ƙarfi akan khalifancin aliyu wannan ayar babu wadda ya kai ta mu duba cikinta akwai sunan ali a ciki babu akwai sunan imama ko khilafa a ciki babu me ya kawo su a yawace yawacen neman dalilin suka shigo suka kama wannan ayar suka makalkale kafin sababin nuzulin da ma lafazin waliyun ne sai aka yi yawo kuma aka nemo sababin nuzulin aka ce to ai gashi ai gashi ai gashi to sababin nuzulin ƙarya ne yanzu sai mu komo kan nassin ayar mu gani mu aje sababin nuzuli babu shi in ka ɗauko isnadin kowanne ɗaiɗai da ɗaiɗai riwayoyi suna da yawa duk an ambata ba mu ce babu a cikin littafan sunna ba amma malaman sunnan da suka kawo sun kawo a matsayin riwaya ne irin yadda kake samun riwayoyi wasu ingantattu wasu ba ingantattu ba da suka ruwaito cewa suka a'a wannan riwayar bata inganta ba har ma za a faɗi sunan wanda ya kirkiro riwayar a wata riwayar za a ce wani shine ya kirkiro wannan hadisin ya sa shi a nan gudu kaga ai mun warke da haka maganar ƙarya ce lafazin ayar kenan za a koma lafazin aya babu sunan ali a ciki babu sunan wilaya ma'ana babu zancen khilafa inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un ita ce Allah madauki ke magana nan kuma yana maganar walittaka ta jibinta ta soyayya ta taimako baya maganar shugabanci ba ita ake magana ba saboda me in ka koma su yakin ayoyin baki ɗayansu ka jero sai yasa na karanto mana su ɗazu baki ɗaya Allah ne yake gaya mana ya ayyu ladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya kada ku riƙi yahudawa da kiristoci a matsayin a matsayin waliyai abin so abin kauna abin jibinta abin neman taimako a cikin ku wanda duk ya jibince su to yana cikin su Allah baya shiryar da waɗanda suke azzalumai ka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai wata cuta ko ciwo suna gaggawar su shiga jikin waɗannan mutane wai kada wata musifa ta same su allah maɗauki ya ce to allah ya kusa ya zo da wani buɗi ko wani lamari daga gare shi sai su wayi gari suna nadama akan abin da suka kasance suna aikatawa sannan allah maɗaukaki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kai suna cewa yanzu waɗannan da suke rantsuwa matukar rantsuwarsu suna cewa suna cikinku ai ayyukansu sun ɓaci kuma sun waye gari masu hasara sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku suka imani a cikin ku duk mutumin da ya yi ridda ya bar addinin sa to Allah ya kusa ya zo da ko zai zo da wasu mutanen waɗanda yana son su su kuma suna son shi masu kankar da kai ne ga muminai masu girma ne masu izza da buwaya akan kafirai suna yaƙi fi sabilillahi ba sa tsoron zargin mai zargi wannan kuma falala ce ta Allah Allah kuma mai yalwatacciyar falala ce kuma mai ilimi kawai wanda ya cancanta ya zama abin da za ku so shi ku ƙaunace shi ku jibince shi shi ne Allah da manzansa da muminai muminan nan siffarsu ita ce su masu tsaye da sallah ne ya ce allazina yuqimuna ba allazina yu'adduna ba inda yana zancen yin sallah ne a wani lokaci guda ɗaya sai ce yi yu'adduna salata wa utuna zakata wa hum shi shine wancan fassarar za ta yi amfani iqamatu salati ko abinda ake nufi da ita yin sallah da'iman da sharuɗanta a lokacin da aka nema wannan shine yaren da Allah maɗuki ya mana amfani da shi a cikin alkur'ani iqamatu sala bai zo ana nufin a qur'ani ana nufin ada'in sala ba ballantana ka ce waɗanda in sun zo yin sallah suke kaza ba haka ake nufi ba mun gane wannan yawwa wa yu'tuna zakka kuma suna bada zakka zakka Allah madauki ya kira ta a qur'ani in Allah ya ce zakka to zakka yake nufi ta wajibi ba sadaka ba amma yana ambatar sadaka yana nufin zakka yana ambatar wa mimma razaqnahum ya amfani da kalmar yunfiquna shi ma yana nufin zakka yana nufin kuma sadakar tatawu'i amma in aka ce zakka to ba sadakar tatawu'i ake nufi ba zakka kuma in za a fidda ita sai da nisabi sai an yi lissafi ba da zobe kawai ake zarewa ba a yi lissafi ba ina fata kun fahimci abin to waɗannan da za mu zo insha Allah za mu ji su a inda ibn taymiya magana amma nan ya dan gutsuro kaɗan a dunkule abin da nake so mu gaya mana wannan istidlalin babu ilimi a cikinsa babu nutsuwa kuma hankalin ma bai ishe shi ba na fata mun fahimci abin yawwa malamai ba haka suke kafa hujja ba ana kafa hujja da abu ne a musamman a babun usuluddin su malamai da suke magana musamman a mazhabar imamiyya kullu ma yakunu min usuluddin yajibu an ya tawaffara fihi shartani duk abin da za a sa shi a usulid me usuluddin na ka usuluddin ana nufin aƙida yawwa matsalar aƙida da wajibi ne a yi imani da ita duk wanda ya saba za a iya kira shi kafiri to a irin wannan matsalolin wajibi ya zama na farko a sai an samu al-ihkam wal qat' menene ihkami labudda an ta al-ayatu wa labudda an yakuna al-hadithu muhkaman muhkamatan au muhkaman ay labudda an ta al-ayatu muhkamatan wa labudda an yakuna al-hadithu muhkaman mun yi bayanin muhkam kun ji ko yawa ma'ana dole ne kafin aya ta zama za a yi amfani da ita a usuluddin sai ta zama muhkama ce wannan ka'idojinsu ne na masu ilmin kalam su suka sa waɗannan a musulmi duk abin da allah maɗauki ya faɗa in dai ya yi nuni zuwa ga wannan abun shi ne ma'anar dama muhukam din to labudda dama ba matsala zai shiga ciki to amma dama maganar ɗaya ce cewa ba zai shiga cikin usuluddinin da za a iya kafurta wani akai ba sai ya zama la ya tamilu illa ma'anan wahidan mun gane abin in yana da wata fassara daban yadda har wani zai iya zuwa ya ɗauki wannan ya fassara kai ma kuma ka zaɓi wannan fassarar to me wannan fassarar ba dama ya kafirta me wannan fassarar me wannan fassarar ba zai kafirta me wannan fassarar ba ma'ana dai ba dama ta shiga cikin usuluddin din da za a ce wani ya kafirta in bai yadda da haka ba kun gane wannan shine sharadi na farko shine al-ihkam sharadi na biyu shine al-qat'u sai an sami sai ya zama cewa nassi ne qat'i nassi qat'i wanda ba zanni ba wannan malaman ilmin kalam suka raba wannan abu akwai nasi qat'i da nasi zanni zaka iya in duk ayar qur'ani nasi ce qat'iyya mun gane amma qad takunu mutashabi'atan wa qad takunu muhkamatan kuna fahimta ta in an ce qat'i ne ana qat'i abinda ake da qat'i ana kallon tariqatu thubut tariqatu lusuli ilaina hanyar da abu ya zo gare mu ita ake kallo a ce wannan tabbataccen abu ne qat'i ya tabbata kaga alkur'ani ko tabbatacce ne a hadisi ne ake cewa hadisi ya inganta ko bai inganta ba ayoyi ko duk ingantattu ne tabbatattu ne mun gane to idan aka samu aya wadda mun tabbata qat'iyya ce to sharaɗin ta yi aiki a wannan babin shine ta zama mai muhkama ba ta da wata ma'anar ba kuma sai an yi yawo an nemo abin da zai bayyana ayar ba a ayar da za ta bayyana kanta da kanta yanzu misali wannan ayoyin muka kawo kamar bari da kawo ma misalin da tusi ya kawo a inda maganar sa da nake faɗi ɗazu a tibiyan ya daga cikin misalin ayar da zaka ce muhkama shine inna Allah la yadhlimu inna Allah nasa shay'an Allah baya zaluntar mutane komai ko inna Allah la yadhlimu mithqala dharra duk wani ayoyin guda biyu kawo allah baya zaluntar mutane komai allah kuma baya zaluntar mutane ko da gwargwadon ƙwayar zarra wannan ayar ƙuru take akan korewa allah zalunci ko ba ƙuru-ƙuru take ba kana buƙatar ka yi yawo ka nemo sababin nuzuli sannan ka ce eh wannan ayar lalle zalunci ake nufi Allah ake nufi don haka baya zalunci don haka sai a fitar da hukunci akwai buƙatar wannan to shi ake nufi da muhkam abin da baya bukatar sai ka je yawo ka nemo masa fassara kun gane ko kamar yadda kuma la ilaha illallah ita ma bata bukatar sai ka je wani wuri ka nemo mata fassarar cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah ina jin yanzu kun gane abu yawwa to wannan ayar kun ga ta inna ma waliyukum tana kun ga sai da aka yi yawo cikin littafan tafsiri aka ɗebo abubuwan da suke ƙarya ne ba su tabbata ba a hanyar isnadin malaman ilimin riwaya sun tabbatar da babu ko ɗaya a cikin wannan riwayoyin da suke ingantattu amma an bato a littafi suna nan akwai a littafin tafsiri da yawa an ambata an bato mujarradin an bato kuma ba shine inganci ba kun gane abin insha Allah yau to yanzu mu zo mu ji abin da <clears throat> malam ibnu taymiya ya ambata waɗannan abu insha Allah za mu zo kansu a daidai nan gaba mun zo wancan wurin sai dai ke lokacin zai mana nisa kafin mu zo malabin ce me yake cewa mu maimaita jumlar karshe ta magana sadan magana ta fito sosai ko ya ce wa ka kadhibun bi ijma'i ahli ilmi bin naqli wannan da'awar cewa Aliyu ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wai a kansa aka saukar da wannan aya inna ma waliyukum saboda yana sallah wata ran har ya budda zoban ya bayar ƙarya ce ya ce ƙarya ce da ijima'in duk malaman da suka san harkar riwaya yadda ake ruwaito na wane hani an wane an wane an wane duk masu ilimin wannan harkar sun san wannan ƙarya ce sai ce wa buhu ƙaryar wannan da'awar bayyinun a bayyana take min wujuhin ta fuskoki da yawa ga su zamu ji ya ce daga cikin fuskokin da suke nuna ƙaryar wannan labarin anna shi ne faɗin Allah maduki da yake cewa alladhina a inda yake cewa inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu kaga cewa kai walladhina amanu da waɗanda suka yi imani ko yawa yace sighatu jam'in alladhina sigar menene mutum ɗaya ne ko da yawa yawa kaga sigar da yawa ne wa aliyun wahidu shi ko ali mutum ɗaya ne suna cewa wai an faɗi allazina ne don girmama ali saboda in ana so a girmama mutum akan yi amfani da jam'i to amma sun manta an ambaci annabi rasulihi shi kaɗai shi ba ce ba a girmama shi ba ko yawwa galibi duk mutumin da ya kafa hujja da abu bisa ƙarya to a cikin dalilin zai samu abin da zai ta maganarsa mun sha maganar wannan abin ko hmm. wannan ɗaya kenan ina so mu ga su saboda kada lokaci ya zama ya shigo ba mu gama su duka ba wamin ha ce daga cikin su har yanzu fuskokin nuna karyar wannan abu annal wawa cewa wawun din nan wawal hali ba wawun ce da take bayanin hali ba me ake nufi da bayanin hali sun ce ne wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un sune muminan siffa su ita ce masu tsaye da sallah suna ba da zakka alhali suna ruku'u suka mai da kuma halin yana tsawa ne kan ba da zakka mun gane wannan akwai malaman da suke cewa i eh, wawul hali ce amma halin na dukkan waɗancan ayyukan guda biyu ne da iqamatis sala da kuma ita'iz zakka, wa raki'una ay wa khadi'una mun fahimci abin yawwa suna tsaye da sallah suna ba da zakka cikin halin hudu'i da kaskantar da kai yawwa malam qurtubi ma tafi ga wannan da su alusi amma su agun shi'a wannan wawul halin ta wahum una ta tsaya ne kan lokacin ba da zakka ba lokacin sallah ba kaga ba dama ba za ka haɗa cewa wa yuqimuna salata wahum raki'una kaga ba zai tafi daidai ba ko ba haka ba yauwa sai suka ce abinda in suka dauki cewa ruku'u nan ruku'un sallah ake nufi tunda dama shi suke so in ba su tabbatar da shi ake nufi ba dalilin sa gaba ɗaya ya faɗi aiko yauwa to sai ce wawun din ma gaba ɗaya ba ta halin bace id law kana kadhalika lakana la yasugu an yatawalla illa man a'ta zakata fi halin ruku'i idan da abun haka yake to da ya zama la yasugu an yuta ne da bai halatta ba kenan a jibinci wani mutum a so shi illa man a atar zakata fi halin ruku'i sai wanda ya ba da zakarsa a lokacin ruku'u saboda mai kun gane mai aina ya hango wannan tunda inna ma aka ce ko cewa aka kawai wanda za ku so wanda za ku jibince shi ya zama shi ne mai wannan sifar ku Allah manzon Allah ko muminin da yake ba da zakarsa a lokacin da yake ruku'u ashe kenan duk muminin da yake ba da zakka ba a halin ruku'u ba karka so shi ko <laughs> to shi yasa sai ke cewa fala walla sa'iru sahabati wal qarabati ashe kenan ba za a so sauran sahabbai da sauran ahlul baiti ba ma qaraba na yana nufin ahlul baiti dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama ali shi kadai za a so sauran ahlul baiti duk kada a so su saboda me ba sa ba da zakka a lokacin ruku tunda inna ma aka ce yau wamin ha daga cikin dalilan kuma har yanzu annal madha cewa shi fa yabo ya kunu bi amalin wajibin au mustahabbi ana yaban mutum ne in ya aikata wani abin da yake wajibi ko mustahabbi dama mun sha wannan magana ko ba a bauta wa Allah da komai sai abin da yake wajibi ko mustahabbi yawwa wanda ya wannan kwashi ya cancanci dama a yabe shi ya ce wa ita uzzakati fi nafsi salati laisa wajiban mutum ya ba da zakka a lokacin da yake cikin ainihin sallarsa ya fidda zakka ya miƙa yana cikin yin sallah wannan laisa wajiban wala mustahabban ba wajibi ba ne ba mustahabbi ban dan ba mu taɓa ganin umarni akan ai haka ba ba a yaban mutum ko in bai aikata abin da yake ko wajibi ko mustahabi ba don haka wannan gun ba yabo ake wa wani ba kun fahimci abin yawwa ya ce bittifaƙi ulama ilmillaci wannan babu sabani wannan ittifaƙin malaman milla malaman musulunci fa inna fi salati shugulan domin kuwa a cikin sallah akwai shuguli akwai abin da ya isa ya shigaltar da mutum sallar ka kawai aiki ne da ya ishe ka shine ma'anan wannan nasin hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fi salati la shugula lalle a cikin sallah akwai shugul akwai aikin da ita ya shagaltar da kai ya wadace ka aiki ba sai kai wani aikin wanda ba na sallah ba kaga ko a ce kana ba da zakka a lokacin da kake cikin ruku'u to wani aiki ne kake yi ka hada da wani aikin daban to kuma babu inda aka yi umarnin a hada waɗannan ayyuka tare musamman sallah yawwa wannan kenan wa minha daga cikin waɗannan dalilai annahu law kana ita'uha fi salati hasanan inda ba da zakka a lokacin sallah wani abu ne mai kyau lam yakun farqun baina halin ruku'i wa ghairi halin ruku'i inda a ba da zakka a lokacin da mutum yake sallah a cikin yanayin sallah inda wani abu ne mai kyau to da ba a samu wani bambanci ba da ba bambanci mutum ya ba da zakkan nan a halin ruku'u da kuma wani halin daban da ba na ruku'u ba tunda dai biyu a cikin ibada ake ko me ya bambanta ruku'u da sujada sujada ma ita ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih ko ba haka bane yawa in ana fifita ayyuka ne sujada ma ta fi ruku'u muhimmanci ta fi nuna kaskanci dan haka ashe kenan menene ya bambanta ruku'u da sauran ayyukan sallah za a ce sai a ruku'u za a bada zakka sai yake cewa ma kai wa bal ita'u hafil qiyami wal qu'udi amkanu mutum ya ba da ita a halin tsayuwa da halin zama amkanu ya fi yiwuwa ya fi sauƙi allah ku yana umartar mu ne da duk abin da yake ya fi sauƙi ko ba haka bane yawwa kaga asalin wannan aikin fa babu umarni a kansa ballantana mutum ya yi a yabe shi ko ba haka ba to ballantana a ce har a ɗora masa shi kuma ya zama ya zaɓi abin da ya fi wahala don in mutum yana ruku'u zai fidda zobe hannu biyun nan sai sun yi aiki sai sun rabu da gwiwa ko ba haka ba ne za a ciro hannun dama a zare zoben a lokacin da gaba ɗaya hannun ya rabu da gwiwar a zare shi kuma a miƙa ana cikin hankali kuma yana wannan kai ali ya fi ƙarfin ya irin wannan abu ali mutum ne mai takawa mai tsoron allah mai kuka in yana sallah in yana sallarsa za ka iya cewa ice ne baya motsi saboda irin ibada da khushu'i da allah maɗaukaki ya horewa ali bin abi talib ba a kyauta masa ba a siffanta shi da wannan abu yawwa to shine sai yake cewa wa minha daga cikin su har yanzu waɗannan dalilai da suke nuna ƙaryar wannan eh, tatsuniya anna aliyan cewa aliyu radiyallahu ta'ala anhu lam yakun alaihi zakatun ala ahadin nabi sallallahu alaihi a zamanin manzo Allah sallallahu aliyu asali ma bai cancanci ba da zakka ba dan ba shi da kuɗi baya cikin wanda suka cancanci fidda zakka yana cikin waɗanda ba su da dukiya Kuntuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa <coughs> gungu masu yawa na bayi lokacin da aka kawo ganima aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aliyu da Fatima suka ji labari Fatima radiyallahu ta'ala anha ta tafi gidan babanta ta ce ya rasulullahi ko za a ba mu bawa ya rike taimaka mana ko baiwa ta taimaka mana aikin gida ya min yawa ta ce har haninta yana wani abu kaman kanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a in ba ku wani abu da za ku rika aikatawa da ya fi in ba ku wannan bawa ko khadim ta ce eh shi ne ya gaya musu in za su kwanta su rika tasbihi 33 hamdala 33 kabbara 34 in za a yi bacci ya ce wannan ya ishe ku da a ce na ɗauki bawa na ba ku tafi kaga aliyu radiyallahu ta'ala anhu a zamanin manzan allah sallallahu alaihi mai aikin gida ma ba shi da shi da haka baya cikin masu kuɗin da suke fidda zakka aslan kun gane wannan yawwa banda wannan kuma akwai abin da ibn samiya bai faɗe shi ba la'alla zan zo mana da littafin da riwayar nan gaba insha Allah mu karanta mun zo wurin alkulaini ya ruwaito riwaya an tambayi ɗaya daga cikin a'imma shin imami yana fidda zakka sai sai ya za a imami ya fidda zakka da sama da ƙasa fa da abin da ke cikinta nasa ne yana ba wa wanda ya so ya za a yi fidda zakka ai shi ya fi ƙarfin ya fidda zakka kaga in wannan abin ka iya faɗa sai sai ba ingantacce bane ko yawwa to kaga wannan ya nuna imami asali ba fidda zakka ballantana ma a ce a ah, zai fitar a cikin sallah za a yabe shi a cikin sallah wannan yaban ya lazimta kuma cewa shine yafi kowa wannan yaban ya lazimta cewa wajibi ne a yi masa da'a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine khalifa wannan yaban ya lazimta wanda bai da'a gare shi bai kafirta ko ba haka bane yawa wa minha har yanzu daga cikin waɗannan fiskoki da suke nuna rashin gaskiyar wannan abu anna ita'a ghairil khatami fi zakati khairun min ita'il khatami ba da wani abu wanda ba zobe ba a zakka ya fi a ce ka ba da zobe ka ba da zinare da azurfa dama da shi ake aunawa ko ba ka ba yauwa fa inna akthar al-fuqaha'i mafi yawan malaman fiqihu yaquluna suna cewa la yujzi'u ikhrajul khatami fi zakka zobe a zakka ma bai wadatar ba zakka ba ta ba idan zobe ka fitar don ba a auna ba ko ba a duba ya kai nisabi ko bai kai nisabi ba kun fahimci wani abu ko yauwa kaga aliyu ko yayi abu ba tare da aunawa ba ba tare da lissafi ba ya fi karfin in wani ne ba shi ba a iya cewa eh amma aliyu ya fi karfin yayi wannan wasa da addini yauwa waɗannan fa hanyoyi ne kawai na bayani ta hanyar hankali nassin mun gama da shi ƙur'ani wannan ayar ba ta nuna wannan abun ba ko nassoshin da aka kawo ko riwayoyin da aka kawo duk ƙarya ne kaga ashe kenan sai a tunatar wa mutumin da yadda da wannan zancen to a hankalce ma fa abin nan naka fa ba haka yake ba na fata mun fahimci abu to shine sai yake cewa wa min ha har yanzu kuma anna hadha haditha fihi annahu a'tahu sa'il wannan hadisin da suke kawowa ko riwayoyin a cikin abin da za a fahimta shine cewa shine ya bewa mai roƙo mai bara mai bara ne ya zo shi kuma ya bashi ya ce wal madhu fi zakati in ji bin yaban mutum ku dangane da zakka an yi kurija ha ibtida'an shine mutum ya fidda ita daga kashin kansa ba sai an zo an roƙe shi ba wa yi kurija ha alal fauri take abin yana kaiwa nisabi shekara tana zagayowa shikenan a fitar a bayar ba sai ka jira ka aje zakarka ka yi lissafi ka gama ka aje nisabi sai ka jira sai ran da masu bara suka zo sannan ka fidda zakka kun fahimci wannan wannan shi ma ba daidai bane a ce an dangana wa ali irin wannan wasan ya ce layan ta ziru an alahu sa'ilun ba zai zauna a ce har sai mai roƙo ko mai bara ya zo ya tambaye shi ba wa ha har yanzu daga cikin abubuwan da suke nuna wannan abu ba haka yake ba annal kalama fi siyaqin nahyi an muwalatil kuffari wannan siyaƙin ayoyin da muka ji allah maɗauki ya koro mana shine don bayanin hani akan jibintar kafirai kar a jibince su ko wal amri bi muwalatil mu'mini da kuma umarni da cewa a jibinci a so a ƙaunaci a taimaki muminai haka ne ko ba haka ba kama ya dillo alaihi siyaqul kalam kamar yadda siyaƙin zancen yake nuna mana ashe asali ba zancen shugabanci ake ba balantana ya shigo abubuwa ne guda biyu wahidun manhiyun anhu wa wahidun ma'murun bihi haka ne abubuwa ne guda biyu ɗaya an yi hani ɗaya kuma an yi umarni duk da cewa abun guda ɗaya ne kun gane abun guda ɗaya ne me ma'ana abun guda ɗaya ne muwala akan maganar muwala ne akan maganar muwala ake an hana mu mujibinci kafirai sai aka umarce mu mime mujibinci muminai ashe abin ma'ana guda ɗaya ne innama ja al-ikhtilafu min aljihatil muta'alliqati bil hukum sabanin an same shi ne ta bangaren bangaren ko jihar da wannan hukunci ke da alaka da shi me nake nufi anan abubu inda aka ce mu so muminai inda aka ce mu kafirai mun fahimci abin to nan ne kawai aka samu bambanci amma lafazin muwala na can da aka hana mu shine nan aka umarce mu me nake so ku hararo anan in muka ce walittaka da ake nufin shugabanci ne da imama ita ake umartan mu anan to dole mu ɗauki cewa a siyakin farko da aka ce ya iyu halladina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya wannan muwalatin ma shugabanci ake nufi kun fahimci abu kenan zai zama Allah yana gaya mana ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi yahudawa da kiristoci shugabanni imamai ko da aka gama sai aka ce kawai wanda za ku rika ya zama shugabanku sai aka tsallake allah da mazu sai aka tafi ali kun fahimci abin kamar ba ku gane me yake so ku hango ba in ka fassara wannan cewa inna ma waliyukum zancen shugabanci ake yi kuma dama zancen wulayan nan shi aka ɗauko daga siyakin farko tun daga ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd har zuwa inda yace inna ma waliyukum ai kaga abu ɗaya ne can an hana shi nan an ba da umarnin a yi shi muwalati ne can nan ma muwalati ne mun fahimci abin yawwa to in ka fassara nan da cewa shugabanci ake nufi to can ma ka fassara shi da shugabanci sai ya zama kenan Allah yana ce da mu ya ku muminai kar ku ɗauke hudawa da kirista shugabanninku ko to a gun imamiyya wannan abun ya taimaka musu wannan gun bai taimaka ba saboda su a da su ba iya ya zama kenan ya shugabanci an hana shi ne an kore shi daga kan yahudawa da kirista ashe wasu za su iya zama shugabanni wanda ba Yahuda ba kirista ba kun fahimci zancen ashe wani ma kenan sahabi ba ali ba shi ma zai iya zama shugaba sannan ka ɗauko ka dawo kan ita ayar inna ma waliyukumullahu in aka ce shugabanci ake nufi ashe kenan za a ce inna ma waliyukumul allahu kawai shugabanku jagoranku khalifanku mai hukunci a cikinku sarkin garinku shine allahu ya halatta mu faɗi wannan zancen wa rasuluhu da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam shine sarkin mu sai ce wallazina amalu da kuma wadanda suka imani duk muminan duniya gaba ɗaya sarakuna ne kowa da kowa to in aka sai aka fassara aka ce ba duka muminan duniya ba a ali kawai ake nufi allazina nan shi ake nufi amma an manta cewa wannan lafzin maula ya zo a wurare da yawa wali ya zo a wurare da yawa wanda ba ma'anarsa shugabanci ba ayoyin suna nan insha Allah dai karin mana azarbabi za mu zo kansu duk da dai zai ɗau mana lokaci amma in munasaba ta sake zuwa za mu iya bincinar wani abu faɗa kafin mu zo kan na shi ibn taimiyya insha Allah to shine yake cewa wasa yaji'u insha Allah tamamal kalami ala hadhihi al-aya cikakken zance akan wannan ayar yana nan zuwa za mu ambace shi fa inna rafidata la yakaduna yahtajjuna bi hujjatin ba sa yin ma'ana ba za su ba zai yiwu ba in an ce la kaduna ba sa kusan yin ba zai yiwu ba a ce su iya hujja da wata hujja su kafa dalili da wata hujja illa kanat hujjatan alaihim lalahum in dai sun yi hujja da wata aya ko wani hadisi in ka bi diddiginsa sai ga ya komo ya rusa musu wannan aqida su maimakon ya taimaka musu yawwa sai ce ka tijajihim bi hadhihi alayati ala al kamar kafa hujjar da suke da wannan ayar akan magana shugabanci allati hiya al-imara shine wato jagoranci wa inna ma hiya fil walayati allati hiya diddu al-adawa akon abinda ake nufi ko akai shine ana magana ne akan jibinta da soyayya da kauna a wanda yake kishiyar ga abokin gaba ko ba ka ba kishiyar gaba yawwa warrafidatu mukhalifuna laha su kuma shi'a suna ma saba mata in ma an ɗauke ta wannan in ma muka dawo kan muwalatin Allah ya umarce mu da meye maganar san sahabbai ko to su sun saba kaga ba su so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce mu so su ba ba su jibince su ba ba su kaunace su ba kullun la'ana da tsinuwa da kafirtawa suke musu kaga sun saba wa ayar a wannan fassarar waccan fassarar kuma bata taimaka musu ba babu inda za su samu wurin da za ta samu gurbi kun fahimci abin to sai mu tsaya a nan tilas insha Allah darasi na gaba sai mu kara da abin da malamin ya ambata daga baya da fatan allah subhanahu ta'ala ya kara mana fahimta ya kara mana ilimi mai amfani kuma tabbatar da mu a hanyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam muna kara addu'a allah subhanahu ta'ala ya shiryar da duk wanda allah ya fitar da shi ta wannan hanyoyi wadanda suka kauce wa hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tausaya musu ya tallafa musu ya dawo da su kan hanya allah maɗauki ya haɗa mu tare da su akan bin sunna da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da awanan an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik All across ocean and ocean